بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu a irin wannan lokaci tsakanin magariba zuwa lisha a daidai wannan lokaci mai tarin albarka domin faɗakar da junanmu da yamma junanmu nasiha da wazantar da kanmu da ɗora mata kanmu darussa a yau 21 ga watan rabi awal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 1 ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2013 miladi yin faɗakarwa da nusar da 'yan uwa da kuma nusantar da kai da kai da faɗakar da shi wannan alkhairi ne a cikin al'umma kuma yana da gaske abin da wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fice a kansa ta zama zakaran gwajin dafi a cikin dukkanin al'umman da suka gabata Allah madaukin sarki ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ce kuntum khairu ummatin ku tsabtatacciyar al'umma ku ne mafificiyar al'umma ukhrijat lin-nas da aka taba yi a cikin mutane saboda me ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana munanan ayyuka wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah saboda akan kayyadar ta a gudu tare a tsere tare ake faɗakar da juna ake ma juna nasiha da wa'azi ubangiji subhanahu ala ya yi ma bayinsa ya yi mana ni'imomi masu tarin yawa wanda yake a daidai lokacin da allah maɗaukin sarki ya ɗauke wani abu da ya baka a daidai lokacin ne mutum yake gane cewar ashe abu kaza ni'ima ne ta yadda wani da ya rasa wannan za ga babu irin faɗi tashin da baya yi domin ya ya samu wannan a lokacin da kai kake da shi kuma kake ganin wannan abin ai ba komai ba ne kaga mutum yana wasu munanan maganganu da suke fitowa daga bakinsa yana cewa me yi Allah ne wai dan ya tashi babu kokon ba shi da kofisi alhalin kuma Allah ta'ala ya sanya shi yana da imani a wannan tashin da yi in ban da irin waɗannan maganganu da suke fitowa daga bakinsa da za su iya sanya ma imanin nasu kuma wata irin lamba da sauran mugayen maganganu da suke fitowa daga bakin mutane Allah ta'ala ya sauke idan aka ce ni'ima arziki ni'ima ce da ubangiji subhanahu wata'ala yi wa mutum don ya jarraba shi idan kuma aka ce arziki to ba yana nufin zunzurutun kuɗi a ƙasa ba lafiya arziki ce faɗa a ji arziki ne wani za ga kafin ya ga wani da yake so ya gani wannan shugaban karamar hukuma ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ya ɗauki tsawon lokaci yana nema amma kai kuma Allah ta'ala ya maka arziki in dai kai magana za a ji sai kasa da awa uku awa hudu an gama warware wannan magana amma ba gara ko shi ma wannan arziki a ce za a yi magana duk shawarwari da al'umma za yi za a ce a nemo wani shi ma a ji shawararsa wannan arziki ne Allah madaukin sarki ya baiwa mutum dukiya duk abin da ake bukata gina masallaci gina makaranta fita wa'azi fita karantarwa duk mutum da shi ake a yi da shi a yi da dukiyarsa wani ba karamin arziki bane irin wani arzikin ake so to haka za ka dinga ganin nau'uka na arziki daban-daban da ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfiɗa ma bayansa kuma wanda yake kowane nau'in arziki sai Allah ta'ala ya tambayi mutum da shi ba abu ne da mutum zai yi alfahari da wannan ba abu ne da Allah madaukin sarki ya sanya wa mutum domin ya jarraba shi ya ga waye zai fi kyakkyawan aiki a cikin ku shine kawai abin da ya sami wannan abun ba abu ne na alfahari ba ta yadda kamar da wasu ga cewa kalu na aka akfaru amwalan wa auladan wa man bi mu'azzabin suka ce na hannu a amwalan mu muka fi yawan dukiya a ƙasa zunzurutunta wa auladin kuma mu muka fi 'ya'ya mu mana da ke da tarin 'ya'ya saboda ga tunda suna ganin suna da waɗannan abubuwa guda biyu tarin dukiya da tarin 'ya'ya sai suka ce mana an gumu azabi mu ba waɗanda za a yi wa azaba ba ne Allah ta'ala ya shawake sai suka ɗauka yawan 'ya'ya ko yawan dukiya zai kare su zai kange su daga azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala, alhalin kuma abun ba haka bane idan ana lissafa ni'imomin da Allah madaukin sarki ya bayansa lalle ilalla yana ga cikin manyan manyan ni'imomi shine ni'imar yaya hakika yaya da Allah ta'ala ya azurta mutum da su ba karamar ni'ima bane kuma Allah ta'ala da yake shine gwani mai hukunta mahukunta subhanahu wa ta'ala in ya tashi bayar da ya tashi bayar da ƴaƴa ya tashi baiwa mutum haihuwa sai ga ya zuba mashi su kamar yadda ya faɗa a cikin suratul shura wani kaga Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa maza zuriya duk da suratul shura mata ya fara gabatarwa wani kaga Allah madaukakin sarki ya bashi ƴaƴa mata zuriya ƴaƴan shi mata ne ga suna wani kaga Allah ta'ala ya bashi 'ya'ya maza zuriya kashe nawa kenan biyu wani 'ya'ya mata kadai wani 'ya'ya maza kadai wani kuma ya ya mashi ya bashi mata ya bashi maza aw zawjun zukuranan wa nasa ko ya ya mashi su ya bashi 'ya'ya maza ya bashi 'ya'ya mata kaga nau'in mutane nawa kenan uku akwai wanda Allah ta'ala yake bashi 'ya'ya maza akwai wanda yake bashi 'ya'ya mata akwai wanda yake ya mashi ya bashi maza ya bashi mata na hudu wa ya aluman ya shewa tsima Allah ta'ala yana sanya wanda ya ga dama ya sanya shi ya zama bakarare baya haikuwa ya zama na an yi addu'ar an yi haka Allah ta'ala ya so ya ganshi kowannen su kuma jarrabawa ne wanda aka bashi ƴaƴa maza an jarraba shi wanda aka bashi ƴaƴa mata an jarraba shi wanda aka gauraya mishi an jarraba shi wanda aka sanya shi ya zama bakarare baya haihuwa jarraba shi ake tabarakallazi biyadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا waye ya fi kyakkyawan aiki kenan wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar ko ta yaya maza zuriya ko yaya mata zuriya ko mutum ya ga Allah ta'ala ya gauraya mishi wannan ba karamin ni'ima bace kuma wannan kamar yadda ka sani kowace irin ni'ima Allah ta'ala zai tambaye ka akan ta summa latus'alunna yawma idhin anin na'im ثم لتسألن يومئذ عن النعيم sannan a wannan ranar wallahi sai an tambaye ku dangane da ni'imomin da Allah ta'ala ya baku tsoraka ni'imar da Allah ta'ala ya bayar ni'imar ba ni'ima ba ce kada mutum ya ji cewar Allah bai bashi komai ba ya bashi ya'ya ina laifi Allah ta'ala ya baka ya'ya da yake a cikin su za a samu alkali a sami dan sanda a sami lauya a sami soja a sami manomi a sami makiyayi har wani ba karamin ni'ima ba ce sai ga kana gidanka kawai amma kuma gaba ɗaya ƙasar ko gaba ɗaya jihar ko gaba ɗaya ƙaramin hukumar ke kake juya ta wannan ba karamin ni'ima ba ne to amma kar ka manta tunda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul takafur sannan ranar alkiyama za a tambaye ku dangane da ni'imomin da Allah ta'ala ya muku to kenan wani yana cikin abubuwan da za a tambaye ka domin kowace ni'ima da Allah ta'ala ya baka duk wani arziki da Allah ta'ala ya baka akwai haƙƙi kan wannan idan dukiya ce akwai haƙƙi duk bayan shekara ka fitar da zakka ɗaya kenan sannan kafin shekara akwai haƙƙi na makwabta akwai haƙƙi na yan uwa wa ati zal qurba haƙƙahu ka bai ma danginka na kusan haƙƙinsa idan Allah ta'ala ya sa kana da dukiya to kuma ba shi kenan kai ka fi kowa a cikin danginka ba suna da haƙƙi a cikin dukiyarka da za ka ɗauka ka ba su to haka nan haka nan da Allah maɗaukin sarki ya baiwa mutum arziki na 'ya'ya wannan shi ba karamin arziki ba ne kuma 'ya'ya suna da haƙoƙi a kan babansu na da yake wajibin shi ne ya soke musu shi tun anan duniya yana daga cikin haƙƙi da ɗa yake da shi akan mahaifinsa tun karan fari ya zama na ya zaɓa mashi uwa ya zama shi uwar da ya zaɓa mashi uwa ce ta gari ba uwa ce wacce take ballagaza ba yana daga cikin haƙƙi na ɗa da ya ratayu a kan mahaifinsa shine a lokacin da aka haife shi na no kenan zamu je na biyu abin ya zaba mashi sunan da yake kyakkyawan suna Kulura sunan da yake kyakkyawan suna ba wai sunan da ake yayi ba dan yayi daban kyawu kuma daban irin wasu sunayen da ake yayinsu da sunayen da ake ganin an mayar da su baya wannan sunaye ne na tsofaffi za a ga akwai bambanci sosai da sosai wani sunan da ake amfani da shi yanzu za a sanya ma yaro suna sai ga abin subhanallahi alazim sai an sa suna a zo a ta tambaya malam suna kaza ya halatta malam suna kaza ya halatta amma na san da zanen ka sama ɗanka suna abdullahi ko abdulrahman ko muhammad ko ahmad ko mahmud ko ibrahim ko yusuf ko musa ko isa duk babu wanda zai tambaye ka wannan amma sai a ce wannan suna na tsofaffi ne annabawan ne tsofaffi ka isa kasa musa kasa ibrahim ka muhammad ka sa ahmad duk waɗannan kuma ka yahaya kasa isma'il ka sa ishaq ka harun duk waɗannan kuma sunayen annabawa ne fa ka sa abubakar kasa umar kasa sa usman ka ali kasa sa'id kasa sa sa'ad sa'idu wa sa'adun wa ibn afi wa talhatu wa amiru fihi duk ka sanya su sai a ce kuma wannan sunayen tsofaffi sai mutum ya je ɗauko wani sunan da zai zo ita wallahi tallahi a kansa yana daga cikin haƙƙin ɗa da yake akan mahaifinsa ya zaɓa mashi suna kyakkyawan suna an ce suna kyakkyawa shine sunan da shari'a ta yadda da shi ba wai sunan da ya je shari'a ba wani ya je sau malami da malami zai maɗan shi hudu ba ya ce wani suna zai sa shi ya ce shi sariku yake so yana sha'awar suna ya ce ya ya ce sariku ya ce ɓarawa kenan ba. sai ce a a bari a bari a bari to haka irin waɗannan abubuwan irin waɗannan abubuwan za a ga wani da ka yake yi wani ma zai zo ya ce da malam in malam ya ce wani suna za su ya ce duk sunan da Allah ya ce shi shi shi kuma wani lokaci ga an ɗebo wasu sunaye an sa masu Allah salamatu al'afiya yana da cikin hukuk na ɗa akan mahaifansa ya zamana ya za a mahi suna mai kyau ko ba malami kake ba akwai sunayen annabawa da suka zo a ƙur'ani cikin suratul anbiya da suratul al'an'am in ka tashi sai ka ce sunan da ya zo cikin sunan annabawa da zai zo cikin ƙur'ani din nan a ɗauko maka wani annabi a san cikin annabi nuhu ne inna auhayna ila inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhu nuhin wa nabiyina min ba'di kaga sai a zaɓi waɗannan sunaye ko kuma sunaye da suka tabbata daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki sai ka ɗauki wani sunan ka abdul abdu da shi kamar abdullah kamar abdurrahman kamar abdurrahim kaga kamala da fatiha bismillah kenan domin a bismillah ko sunan Allah guda uku bismillah arrahmani arrahim sai ka ce abdullah abdurrahman abdurrahim ba wai an ta maimaita audu kenan ba a'a ba maimaita abdu ba ai eh, abdullahi daban abdurrahman kuma daban abdurrahim kuma daban abdulghafar daban abdulaziz daban abdulhamid daban to duk ga irin waɗannan sunaye ne da babu wani wanda zai zo ya ce da ke ni. ga sunayen sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai uku hudun farko al-asharatul abin nan al-khulafa'ur rashidun al akwai su sannan kuma akwai shida da suka biyo waɗannan wanda yake in kara sun zama goma kenan na shirtu mubasharuna bil janna duka ka sunaye ne da ba sai ka dogon numfashi ba ba sai ka yi tafiya ba yana cikin haƙƙi ɗa akan mahaifinsa ya zaɓa mai suna mai kyau bi kenan ko yana da cikin haƙƙin ɗa akan mahaifi ya yanka mashi hakika a lokacin da yake ya yi kwana bakwai da haihuwa hakika tana cikin haƙƙi da yake akan mahaifi ya yi maɗansa muddin yana da hali in kuma ba shi da hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abu na nauke kenan abu na hudu yana daga cikin haƙƙinsa ya aske mashi kan uba kenan ya aske ma ɗan kansa a ranar da ɗan ya kwana bakwai tsoraka a lokacin da ɗaya kwana bakwai a duniya abubuwa ne ake da su kamar haka abu na farko in ba a bayyana ma dan suna ba sai a bayyana mashi rana bakwai ɗaya kenan abu na biyu a yanka mashi hakikarsa abu na uku a aske mashi gashin kansa waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da suke abu na hudu shine mutum ya ɗauki gashin kan sai ya auna shi sai ya ɗauki kuɗi nauyin wannan gashin ya bayar sarata sannan sai ya ga da mai zai auna zai auna gashi ne da naira biyar biyar ko da naira goma goma ko da mutala mutala ko da naira hamsin hamsin ko da naira ɗari ɗari ko da naira ɗari biyu biyu ko ɗari biyar biyar ko dubu dubu gwargwadon sa da gwargwadon yadda zai auna to kaga sai mu fahimci waɗannan su ne manyan manyan ayyuka in Allah ta'ala bai hore ba mutum abin da zai dafa ya bayar a matsayin hakika ba walima sai ya haƙura ba zai yiwu a ce ga ragon suna a ɗaure ga wanzami da zai aske gashin kan yaro sana'a ce an daga suna ba saboda ba masara ba kaza ba kaza wani ya saba ma addini ya koma abin da ake kira gargajiya ga dai yana cikin haƙƙin ɗa ya zama na an fayyace mishi waɗannan al'amura din an yanke an aske mishi gashin kansa an bai an yanka mishi hakikarsa an kuma bayyana mishi sunansa no kenan zuwa yanzu muka samu a zaɓa mishi uwa ta gari a zaba mashi suna nagari biyu a yanka mashi hakika uku a yi mashi aski hudu duk waɗannan yana cikin haƙƙi na ɗa a kan uba haƙƙi na biyar yana cikin haƙƙinsa ya ce da shi halas haƙƙi ne na ɗa a kan uba ya ce da shi halas idan aka ce halas kuma alhalalu bayyin walharamu bayyin abin da yake halas abu ne a bayyane ba wai cuwa-cuwa ko ƙamiya-miya ko rufa ido ko waɗansu abubuwa ba mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya ciyar da 'ya'yansa da 'ya'yansa abincinsu da abin shansu da suturarsu ya zama na halas malas halas ta fi komai daɗi in ko rogo mutum ya samu ya yi mandako da shi ya fi komai daɗi sama da a ce ga wata kaza da aka sato aka zo aka gyara ta aka ci mutum zai ci haramun ba ta da daɗin ci kake yana cikin haƙƙinsa ya ce da shi abin da yake halas na biyar kenan na shida yana cikin haƙƙin ɗa akan mahaifinsa ya kula da tarbiyyarsa wanda yake a irin wannan lokaci tarbiyya ba ƙaramin al'amari ba ce luqmanul hakim in muka ɗauki suratul luqman za mu ga yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗauko mana yadda luqman ya ajiye ɗan shi a gabansa yana mashi wa'azi wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa iz qala luqman li ibnihi kuma ka tuna ba mutanen ka ya kai wannan annabi mai daraja lokacin da luqman ya ce ma ɗansa ya bunay ya ce ya kai ɗa wa huwa ya'izuhu a lokacin yana mashi wa'azi ya ce ya ɗana la tushrik billah kake shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ce mai girman gaske haka uba ya ajiye ɗansa a gaba yana mushi wa'azi yana tsoratar da shi shirka yana tsoratar da shi miyagun ɗabi'u da mugayen halaye ya ce wala tu yar haddaka nas kar ka dinga daga kumatinka ga mutane wala shi fil ardi maraha kar ka tafi a ban ƙasa kana mai alfahari kana mai busa kirji duk karfe wannan uba ya je dan shi a gaba yana mai wasa dan yana cikin haƙƙin ɗa akan uba ya tarbiyyantar da shi ya nuna mashi abu mai kyau ya nuna mashi abu mara kyau yana cikin haƙƙinsa ya nuna mashi abu mai kyau ya nuna mashi mara kyau abu da yake mara kyau don ya nisance shi abin da yake mai kyau don ya kusa da shi wannan wajibi ne akan uba ya tarbiyyantar da 'ya'yansa, ya kula da 'ya'yansa, ya sanya ido akan dawa-dawa 'ya'yansu suke mu'amala domin abokai suna da tasiri akan abokansu da yawa sai ga ɗa bai ji maganar jatumarsa ba bai ji maganar mahaifinsa ba amma ya ji maganar abokin shi ba dan Allah ba uba sai ya ajiye ɗa yana lulahinsa ɗan ga ya yi kiruri kamar yana ji a hali baya ji amma in yi ji sai ya samu abokinsa sai ga abokin yana daka mashi tsawa kuma dole ne. anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarin bil muqarin yaqtadi dangane da mutum in gana san halayyarsa karka karka tsaya kai bincike shi binciki abokinsa waye abokinsa fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi duk mutum da abokin shi yake koyi saraka dole ne iyaye su sa ido sosai da sosai su ga da wa suke mu'amala su waye abokanansu su waye abokan hudansu in a kasuwa ne ƴaƴansu waye abokanansu a kasuwa in a makaranta ne 'ya'yansu waye a suwaye abokanansu in a cikin gari ne 'ya'yansu suwaye abokanansu wannan yana da tasirin gaske don sai ka zo ke ta ganin kana ta yi wa yaron ka wa'azi kana ta faɗakar da shi kana ta nusar da shi alhalin akwai wani indararo da yake zirariyar da abin da kake faɗa waye shi shine wani hatsabibin aboki da yake da shi daga waɗannan al'amura dole ne mutum ya kula da 'ya'yayansa tun suna yara tun suna tasowa icce tun yana ɗanye ake tankwasa shi in ya bushe babu yadda za a kana matsawa sai ce kas mun gano wannan da kyau ka dole ne ya zamana iyaye haƙƙin 'ya'ya ne a kansu su tarbiyyantar da su ya zamana tarbiyya kuma haɗa hannu da hannu ake yi hannu da hannu ake kaga yana yi a gida yana tura wa makaranta shi yana yi a gida yana tura 'ya'yan makaranta kuma yana bibitan makaranta ba wai tun da ya tura 'ya'yan shi makaranta kuma shi kenan ba ba abin da ya dame shi kenan sai ga kamar ya tura 'ya'yan shi makaranta ne don sun dame shi a gida kai ku tura yaran nan makaranta ma huta mana an tura ma 'ya'yan kenan su malamai su ma su je su sanya suke da su wannan yana da hatsarin gaske yana daga cikin haƙƙi na 'ya'ya akan iyayensu ya zama na su sanar da su addinin musulunci tsantsa su karantar da su addinin musulunci Maza Allah sallallahu ta'ala da wasallam yake cewa ku umarci 'ya'yayanku da yin sallah suna shekara bakwai ku dake su a kan kin yin sallah duka ba mai tsauri ba idan suka kai shekara goma idan suka kai shekara goma ku raba musu wurin kwanansu watakila babbar shimfiɗa ce da ake zuba musu sai a ce su kwanta idan suka kwanta sai a ɗauki ƙaton mayafi ko ƙaton bargo sai a lullube su duka kuna jina da kyau to a lokacin da suka taso ma shekara goma suka kai shekara goma a raba musu wurin kwanansu ko da ɗaki ɗaya ne sai a ce to kai ga tabar maka kai kana daidai wacin kusurwa kai ga tabar maka kana nan kusurwa kai ga tabar maka kana wacin kusurwa ta yadda kenan yanzu ka gaba a tabar ma ɗaya suke kwance ba ba a mafi ɗaya suke rufa ba duk yana cikin haƙƙin ƴaƴa a kan iyayensu yana cikin haƙƙin ƴaƴa a kan iyayensu su kula da waɗannan al'amura ɗin babu yadda za a yi baka nuna wa mutum yaro hanyar masallaci ba baka nuna mashi hanyar makaranta ba ka nuna mashi girman maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba baka nuna mashi girman maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka nuna mashi girman maganar ka ba a matsayin ka kai na mahaifinsa baka nuna mashi darajar ƙannanka ba ko yayyanka da suke abin nan suke waye sunan kan mahaifi ko mahaifi baffa ba ka nuna mishi girman baffanninsa ba rana tsaka shekara goma sha biyar shekara goma sha shida shekara ashirin kuma ka ce wai za ka tankwasa sha irin wannan shekaru ba ka kai shi inda yake karanta qur'ani inda ake karanta mai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke sanya zuciya ba saboda yana daga ciki kuma ƴaƴa ba karamar jari ba ne. 'ya'ya mazansu da matansu ba karamar jari ba ne a cikin al'umma amma sai ya wani ya bar 'ya'yan ga suna suna ta gararan ba akan titi inda za a tambaye shi 'ya'yan shi wane shekara shi goma sha uku wane shekara shi goma sha biyar wane shekara shi goma sha bakwai kana da za ka iya ba da shaida a yadda ka san su cewar yau din nan sun yi sallolin nan guda biyar ko kuma akalla sun yi azhar da al'asar da magariba za ka iya ba da shura akan haka sai ka ji yayin shuru ya ce to wane dai kan na san zai iya amma da wane da wane ka uba kenan fa bai iya ba da shaida na salloli wajibabbu a kan ƴaƴansa ba to idan uba bai iya ba da shaidar salloli 'ya'yan sun yi salloli ba to wa iya ba da shaida a kan wani kada ya zama na kawai tunaninmu ga 'ya'ya shine kuwa za a same su ne don su ta yi noma ya zama na da kai kaɗai kake ke kunya amma yanzu alhamdulillah ka sami 'ya'ya biyar za ku je da shida ku dawo da shida an yi sha biyu kenan a je da shida a dawo da shida an yi ashirin da hudu kenan sai ya zama na kafin karfe goma kafin sha ɗaya an da kasada an sake ɗauko wata gadadar wanda yake da ba haka ba ne kada ya zama wannan shine kaɗai tunaninmu akan 'ya'ya idan baka nuna musu Allah ba baka nuna musu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sai lokacin da girman ka ya kare karfin ka ya kare su kuma su ga ta kansa suke yi da su da ayansu suke yi aba ukum wa abana ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a zaka tsaya ne ka jajirce ka ga ka karantar da waɗannan bayan waɗannan bayan Allah waɗannan ni'ima da Allah ta'ala ya maka ne kuma karka ce ka tura makaranta a ka dinga bi makarantar wani lokacin kawai bai tashi an ankara ba bayan ya sallame ka cewar ya tafi makaranta ya yi kaza kawai ka in yabi wannan hanyar kai kuma sai ka fita wannan sai ya je same ka riga zuwa makarantar a yi wannan so ɗaya so biyu so uku ba sai ka ce da shi ya dinga zuwa makaranta da gobe da wuri zai dinga zuwa to amma idan aka mai da su cewar an su ma an gaji da su ne bari a tura su ma sun san an gaji da su so haka sai su minti goma sha biyar kafin su je makaranta bayan an taso su minti goma sha biyar kafin su dawo minti nawa kenan talatin a lokacin makarantar islamiyya ko aka cire minti talatin nawa aka rage dama makarantar biyar saura aka tafi kafin a je makarantar karfe biyar ta yi karfe nawa kuma aka taso kafin ya zo gida haka irin waɗannan al'amura dole ne zama an tsaya an lura da tarbiyyar yara yara ba kama jari bane a cikin al'umma ba karamar alkhairi ba ne fata ne na gari da ake yi da ake fatan su za su rike ƙasa su za su rike jiha su za su rike karamar hukuma su za su rike gari su za su rike masallaci su za su rike makaranta to dole a tsaya musu kyakkyawan shiri inda yake noma ne a koya musu bayan noma kuma a koya musu wasu sana'a akwai sana'o'i iri daban-daban ba a rena sana'a sana'o'i iri daban-daban da muke da su yanzu akwai sana'ar tela akwai sana'ar gyaran waya akwai sana'ar abin nan gyaran mashin akwai sana'ar gyaran janareta akwai sana'o'i iri daban-daban kada ka kuskura ka bari yaron ka ya zama ne yana kyamar sana'a kowace irin sana'a ce kar ka sanya mai kyamata ka yi kokari ka ga daidai gwargwado ya samu sana'ar hannu ko da makaranta ya tafi wani gari to ba ka da matsala dai don gwargwado yadda ka bashi dai ai ya iya sana'a kaza iya sana'a kaza iya sana'a kaza ko da ba ranar karatu ba ya san yadda za a yi ya je ya samu abubuwan da za a ci gaba da rayuwa ba ya zama da zaran student power ya kare sp da zaran garin kwaki ya kare sai ya dawo gida ba sai ya sake koma sai ya zama na a tan guda ya ya koma ya dawo ya koma daga ba ana ta guje-guje ana ta abin da ka ga a rasa ne aka yi yan uwa dole ne wajibi ne akan wajibi ne da ubangiji subhanahu wata ya ɗora mana zamana ƴaƴan mu an tarbiyyantar da su kuma ba a tarbiyya da molanka ana tarbiyya ne da ayoyin alkur'ani mai girma ana tarbiyya ne da tsaftatattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma ana magana da yara ne gwargwadon kwakwalansu manzan Allah sallallahu yana tafiya ya ga dabino da ya ga biyu sai yake cewa da ba din yana jin tsoron na sadaka bane da ya dauka ya ci saboda annabi salama da shi da ahlul baiti ba sa cin sadaka wani jira ke ko ba sa cin sadaka annabi sallama an haramta da su cin sadaka haka ne mutum zai ce a ba shi dan kakan shi shi ya rubuta ga wannan bai san kakan biki to kaga hakan nan alhassan da hussein yace san millah zai ci abinci yace ka ambaci sunan Allah yana ma yara magana yace ka ambaci sunan Allah wa kul yaminik ka ci da hannunka na dama no kenan biyu yace wa kul min mayali ka ci gabanka haka na wasu mai yake karantar da yara ya nuna mai ambaci sunan Allah in ba ka gaya mai haka kawai zai ci in ya gama ya ce ya koshi in bai koshi bai ce ya kara mashi bai san da me ake fara ci abinci ba bai san an gama me ake cewa ba kuma abu ne mai sauƙin gaske yana ga cikin haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu a duk iyaye su dinga jan su a jiki kada mutum ya zama na 'ya'yan shi kullum nesa da su yake yi shi yana ganin ya za a yi magana da su shi ba zai iya 'ya'yan shi sallama ba ba zai iya miƙa 'ya'yan shi hannu ba ba zai iya zama da 'ya'yan shi fira ba wai yana ganin wannan zai kawo reni a'a zai kawo bushewar zuciya ne ba reni da zai kawo a ciki kullum kyau a lokacin da ka iya sakan ma 'ya'yanka jiki na ka yi fere da su to a lokacin ne zai iya faɗa maka duk abin da yake tare da shi ta yadda zai iya samun shawararka ta kai uba da kake a gare shi cikin gaggawa misali na nan kurkusa shine misalin annabi yaqub alaihi salatu wasalam annabi yaqub ɗa ne na annabi ishaq annabi ishaq ɗa ne na annabi ibrahim kenan annabi yaqub waye a wurin annabi ibrahim jika ne shi annabi yaqub shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne mun bai tona da kyau ko ya haifi 'ya'ya goma sha biyu cikin 'ya'ya goma sha biyu akwai annabi yusuf alaihi salatu wasalam akwai wa kuma za ka ba da dalili kenan za ka ba da dalili za ka ba da dalili za ka ba da dalili kuna jina da kyau ko akwai annabi yusuf alaihi salatu wasalam ku lura yadda annabi yakubu yake zama da 'ya'yansa ya tattauna da su a wannan ne fa annabi yaqub ya mafarki annabi yusuf ya mafarki yace ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wa qamara ra'aytuhum sajidin yace ya baba ni fa nayi mafarki naga kaza naga kaza naga kaza naga kaza inda bai saka musu jiki bai saka musu mara bai zaunawa da su zai zai faɗa musu wannan ba zai zai faɗa musu wannan ba saboda haka yana cikin haƙƙi na 'ya'ya akan iyayensu iyayensu su suka musu jiki kada ya zama kullum kullum cikin zafi ake me zafi ya taba haifarwa mai zafi ya taba haifarwa e, yaushe ne ba a ɗauki zafi ba kuma a zafin mai haifar lokacin zafi a yi zafi ba a hana ba lokacin sanyi a yi sanyi wani ita ce hikima ba ya zama na kwata-kwata kada ɗanka kada ɗanka ya zafa a ka ba to kullum wai kai ka ɗaure a'a ba kuma kullum da abin da ya yi mai kyau da mara kyau kuma ka yake mashi baki ba a'a mai kyau a nuna mashi mai kyau fuska ta nuna mashi cewa abin nan da yi mai kyau ne fuska ta nuna mashi abin nan da yi mara kyau ne tsoraka akwai bangaren ladabtawa na magana akwai bangaren ladabtawa na ganin fuska da ganin fuska ka yasa abin da mai kyau ba wato yan uwa dole ne a tahi irin hali da samari suke ciki hali da 'ya'ya suke ciki hali da kanne suke ciki kaga mutum ya bar suma a kan shi kamar wani dan botu ya bar suma a kan shi kamar wani abin nan wani katon rumfar karamala wace irin abu ne haka ba musamman na cikin al'umma musulmi kaga mutum yana tafiya wandan shi ya zazzago shi ƙasa ya zazzago shi ƙasa zuwa cinyasa nan ƙasa kuma ya zuba shi har zuwa dogon irin sauransa ka gan shi ba batun sallah a gaban shi bai sanya sallah take ba bai san azumi ya yi ya yi azumi ba bai san ya rashin lafiya ta sa ya sha azumi ya rama ba wa dole ne a tashi kan waɗannan al'amura tarbiyyar 'ya'ya babu wani wanda zai maka tarbiyya in ba kai ba duk malami da kake gani ta ka zai ba shi ne wanda zai maka tarbiyyar ba saboda haka dole ne a tashi a kula da hukuku nasu kenan haƙƙi ne mai girman gaske da ubangiji subhanahu ala ya ɗora shi a kanmu na abin da ya shafi 'ya'yanmu dole ne a tashi tsaye a kula da tarbiyyarsu da natsuwarsu da suwaye abokanansu da suwa suke fita da suwa suke shiga wannan haƙƙi ne akan shi akan uba kenan akan iyaye su kula da karatun 'ya'yansu su kula da tarbiyyarsu su kula da natsuwarsu da su kula da duk wani abin da yake allah maɗaukin sarki ya ɗora musu shi domin ina aka ce haƙƙi abu ne inda in baka ba da shi ba za a tambaye ka akan shi yana ga cikin haƙƙi kada ka nuna fifiko kada ka nuna bambanci tsakanin 'ya'yanka a matsayinka na uba wani ya yi kyauta ga gagarumar kyauta ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa sai matan shi ta ce wannan kyautar da kai sai matan shi ta ce wannan kyautar da kai aiko ya kamata ka sa manzan Allah su salama ya zama shaida sai aka je za a sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi shin kana da waɗansu 'ya'yan banda wannan sai mm. ce sai ce shin ka bai ma 'ya'yan duka irin wannan kyautar da kai musu akwai ta shin ka ba 'ya'yan naka duka irin wannan kyautar sai ce a'a sai ce shin kana so a wurin biyayya yadda su zama iri ɗaya a gare ka kuwa sai ce tashi ka tafi ni ba zan yi shaida akan zalunci ba so haka wajibi ne ka yi kyautata ma 'ya'yanka ka kula da tarbiyyarsu ka kula da haƙoƙinsu ka kula da rayuwarsu kada ka kar ka nuna bambanci a tsakaninsu wannan ba yana nuna a lokacin da wannan za a ɗanka mashi za ka mai ɗinki na yadi biyar shi kuma wancan ya zamana shi ma dole yadi biyar ɗin za ka ɗanka mashi ba a'a watakila wannan gwargwadon abin da zai iya samu shine yadi biyu wannan yadi uku wancan yadi biyar zai iya ɗauka sunan su gaba ɗaya kai musu me ɗinki shine abin da ake bukata kulawa da 'ya'ya mata da tarbiyyarsu yana da falala ta musamman ɗoriya a kan maza duk wanda allah ta'ala ya ba shi ya mace ya kula da tarbiyyarta har ya aurar da ita wannan a wasu mai sakamakon shi ne aljanna saboda haka dole ne a kula da tarbiyyar 'ya'ya mata a kula da karatun 'ya'ya mata idan mace ta yi karatu al'umma ce ta yi karatu baki daya karatun mace ba karamar karatu ba kuma muna magana ne akan karatu da yake karatun addini shine kan gaba babu wani karatu da yake na addini balle su kunnen doki da shi balle ma har a ce ya ɗara karatun addini karatun addini shi ne kan gaba domin shi ne karatun da zai sanar da kai mahalicinka shi ne karatun da zai sanar da kai wanda mahalicinka ya turo zuwa gare ka shi ne abin da zai sanar da kai littafin da aka turo maka da shi ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya fara ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika so da haka dole ne mutum ya tashi irin wannan hali da ake ciki lalle ilalla e tarbiyya ta taɓarɓare idan ana cewa tarbiyya ta taɓarɓare sai ka tsaya ka ga wacce irin tarbiyya ce ta taɓarɓare sai ka ga an ce za a zo a yaƙi da tarbiyya za a dawo da yara kan tarbiyyar su sai ga an zo an sanya wasu baɗalallu a gaba suna karawa wani wa'annan za a dawo da tarbiyya kuma yanzu hanyoyi na lalata tarbiyya hanyoyi na ruguza hanyoyi na ruguza al'umma hanyoyi ne da sun riga sun zo kusa da a nesa ake ji kaga dai kallo ba ƙaramin al'amari ba da indiya ake kallo sai ya zama ba a jin mai suke faɗa amma zuwa da tsabagen fitina duk abin da ake fa suke faɗa wani ya riƙe har da rawar da suke amma baya jin me suke faɗa aka zo kuma wasu aka zo kuma Nigerian film aka zo kuma American film shi yaƙi yake so ya kalla taɓarɓarewa ta kai taɓarɓarewa yanzu Hausa fim da yanzu da rawar da abin da ake faɗa da komai ana ji shi yasa da ya tashi ruguza tarbiyyar sai ya mata kaf gaba ɗaya ya zama na mace ce ta kasa zaman gidan aure ba ta aure ba ko kuma ba ta kuma ta yi auren ta kasa zaman gidan aure ta je ta hada kai da yan fim kullum fim zai fito sai ta fito a ciki sai ka ji wai ta ake buga ma waya wai ya za a yi ta nuna ta ba da shawara kan yadda za a yi zaman aure ka ji ba ta kasa zaman gidan aure fa ta zama balla ballaga zafa akan titi wai ta za ta nuna wa mutane za ta nuna wa mata hanyoyin da za a zauna a gidan aure wanda ke harka fina-finan nan ba karamin rubuta tarbiyya yake ba a nan za a nuna yadda ake batsa nan za a nuna za a sofi a sa ya ta kallo ana kallo ana nuna ma yara yadda ake sata tunda a ciki sai ga an nuna wani ya zo ɗakin maman shi ya duba ya duba bai ganta ba ya buɗe firin ɗinta ya ɗauko kwalba ko cola guda ɗaya ko kuma ya ɗaga yadda take buɗe ajiye kuɗi an nuna shi ya ɗauki naira biyar naira goma a ciki duk ana nuna ma ƙananan yara yadda ake yin sata a nan yadda ake nuna musu yadda ake shaye-shaye wanda ke duk waɗannan al'amura ga su nan makil a cikin al'umma waɗannan fina-finai da ake kallo ba ƙarfin hatsi ba inda kuma suka ɗara wannan a su kuma satellite suke kallo kuma an ce satellite karka ce wai sunna tv suke kallo ba sunna tv suke kallo ba za ga a'a kawai wata tashar tasha ce ta baɗala ta lalacewa ita ya kamo ma 'ya'yansa ya kamo mu ai na shi gaba ɗaya su suke kallo ya za mu kai da rayuwarmu a ce kuma wai ana son baya ta gyaru so ake baya ta gyaru fina-finan da suke shigowa faifan bidiyo da yake shigowa faifan bidiyo da yake shigowa yake shigo gida na baɗala ne ba sifatu sala ne yake shigowa ba ba siffofin yadda ake karantar da siffa sallar manzo Allah ne ake nuna ba ba zai ake kallo ba a'a badala ce sai tala da ake kallo fitsara ake kallo ba abin da yake duk waɗansu hanyoyi da suke isar da saƙonni idan intanet ne ma wani je duba za ga shi ma abubuwan da yake kallo ba abubuwa ne na madalla ba wanda yake dole ne a tsaya sosai da sosai a ga an kula an dawo da harkar tarbiyyar kuma da tarbiyyar nan za a tsaya ne da duk wani mai hannu mai ruwa da shuna duk wani mai ruwa da tsaki a cikin al'umma da shugabannin al'umma da malamai da malaman addini da malaman da suke karatun zamani a addinance za a haɗa ƙarfi da ƙarfe ne domin a dawowa da samari a dawowa da al'umma kyakkyawar tarbiyyata tunda a cikin waɗannan ne fa wata rana za a fitar da shugaban ƙasa idan ya zama da tun yana yaro da yake ɗagawa ya kake ganin za a yi a cikin su ne fa za a fitar da gwamnoni fa a cikin su ne fa za a fitar da yan majalisun tarayya da sanatoci da yan majalisun jiha fa da kansuloli da ciyamomi fa shugabannin ƙananan hukumomi duk a cikin su fa za a fitar ga ya zama dole kenan a tsaya a ba su kulawa a karantar da su addini karatun addini shi ke sawa mutum tsoron Allah shi ke sawa mutum ya san cewa yana da akwai haƙƙin Allah a kan shi akwai haƙƙin manzo Allah a kan shi akwai haƙƙin al'umma a kan shi duk karatun addini ne yake nuna mutum wannan amma lalle yadda al'amura suke tafiya abu akwai ban tsoro wallahi tallahi akwai ban tsoro wani ya yi tafiya daga karkara ya shiga birni ya yi wata ɗaya ya yi wata biyu ya yi kwana arba'in da ya dawo maimakon ga gyara kyakkyawar tarbiyya sai ga ya dawo da wata siffa da kwata-kwata da ya tafi ba da ba daidai ba ya ci haɗe ɗebo da wasu irin halaye wasu miyagun biyu wasu mugayen halaye irin waɗannan al'amura al'amura ne da yake yana da kyau a haɗa ƙarfi da ƙarfi da nasiha da wa'azantarwa da faɗakarwa da shirya tarurruka da shirya bita da shirya domin a samu a ga an daidaita al'amura an dawo da samari da matasa da yara an dawo da su cikin hayukansu iyaye suna da haƙi su ne ma kan gaba akan waɗannan malaman makarantu islamiyya malamai da suke aiki a ma'aikatar kera kwakwari duk malamai da suke aiki a makarantu waɗanda suna aiki ne a makarantun kera kwakwale musamman makarantun sama da sakandare malamai da suke karantarwa a COE malamai da suke karantarwa suke karantarwa a diploma malamai da suke karantarwa a FCE malamai da suke karantarwa a poli malamai da suke karantarwa a jami'o'i samari ne dandazo a gabansu da su suke saita kwakwalansu fi za a iya kiransu malamai da suke aiki a ma'aikatar kera kwakwale don waɗannan samari ba karamin mutane ba ne aka tseta su aka tarbiyyantar da su aka faɗakar da su aka nusantar da su al'umma za ta gyaru amma idan mana shaye-shaye da mugayen halaye wannan baya ce da al'umma gaba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu sani akwai haƙƙin yaya a kanmu kuma na faɗa su ice tun yana ɗanye ake nan ƙasashe a lokacin da al'amura suka tafi suka fara nisa suka fara nisa zai ga kuma mutum abubuwa suna suna zama su ce wai sun fi ƙarfinsa ta yaya da zai fi ƙarfin uba addu'o'i mutum zai tashi a tsaye addu'o'i zai tashi Allah ta'ala ya shirya da shi ya shirya da yayan nan nasa to amma za ga wani tun wurin neman tun wurin saduwar tun wurin mai abubuwa da yawa daga an basu a tasha amma dai gifari da salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama irin wanda annabi sallama ya karanta waɗannan duk ana fatan su dawo da al'ummar musulmi da matasansu su dawo da su cikin hayyacinsu su dawo musu da mutuntunsu su dawo musu da matsayinsu allah ta'ala ya dawo da samarinmu darajarsu da kimarsu su san halin da suke ciki don wani za ga gaba ɗaya bai san mahalin da yake ciki ba shaye-shaye iri daban-daban idan ka ji ana wani magana shaye-shaye kai ka ce me ma ake nufi wani irin yare ake yi na ga abin ya ma tashi ma daga tunani ba wai ana magana shan taba ba wanda yake daga ita ake fara shi wai ana kai ga shan fata a uzbillah ko shan shelu shi wai akwai madara na ɗauka fik ya ce a'a wai madara su kudai wai su wasu abubuwa mana ka ji wasu abubuwa da ake haɗa ba shi da kyau wannan nasiha ce ga duk wani mai hannu mai ruwa da tsaki shugabannin al'umma a gari malamai masu karantarwa limamai da kowa dole a tashi a dinga faɗakarwa ana nusarwa waɗannan akwai ƙannanmu a ciki akwai ayanmu akwai akwai abubuwa a ciki ya kamata a ce an tsaya a irin wannan hali ba eh, kamata a ce an tsaya a irin wannan hali ba ya'ya suna da kima suna da tarbiyya ana buƙatar a kula da tarbiyyarsu ana buƙatar a kula da su ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya tabbatar da mu a tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan ana magana tarbiyya ta lalace muna magana ne akan tarbiyya ta addini tarbiyya ta addini abubuwan da aka gada iyaye da kakanni wanda yake a kan su ake ɗora mutane a da da tatsuniya ake yi kuma haka ake yi ba a tsaya a yi ta tatsuniya a yi ta tatsuniya a ta tatsuniya daga nan to yanzu kuma ya karanta wa ake yi haka ba za a koma ba a dinga ba da asatirin awali na bane a karanta wa ake yi so ana maganar tarbiyya ta zuci yadda za a yi samari yara da manya su san waye mahalicinsu me yasa su su yi me ya ce su bari wa ya aiko musu wannan da ya aiko musu wanda sako ya zo musu da shi wani shine abin da ake bukata ba wai tarbiyya ta al'ada ba idan aka ce tarbiyya ta al'ada ce fitif to aka samu mai kyau kuma aka sami mara kyau amma idan aka ce tarbiyya ce ta addinin musulunci to alkhairi ce tsantsata ana fata mun gano wannan alkhairi ce tsantsar alkhairi tarbiyya ta addinin musulunci ita ce muke magana a kai ita ce za ta dawo da al'umma za ta dawo da al'umma mutuncinsu da darajarsu da kimarsu da martabarsu ya zama nan maganganun da suke faɗa daga ci kasa akwai tarbiyya a ciki don sun san mahalicinsu tufafin da suka sa tufafi kaɗai ba shi bane in ba zuciya ta gyaru ba ala inna fil qalbi ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa al wannan haƙƙi ne na uba yana da haƙƙi ya kawo ya'ya limamai ba sa taɓa cewa su za su sa suna ya kawo suna aƙalla guda uku kun lura da kyau ko ya kawo suna guda uku kuma ko kai ne ya ce maka yana son ya sa ɗan shi suna ka ce wani suna yake so kun lura da kyau ko ya aƙalla ya kawo maka sunaye guda uku da suka yi mushi ke kuma sai ka tantance waɗannan sunaye guda uku sai ka zaɓa mushi guda a ciki watakila a cikin guda uku duk babu wanda yi sai ke watsi da su ka ce sake kawo waɗansu uku malam ciki wata tara bai tunanin sunan da zai sa ba aka zo aka haihu kwana bakwai bai tunanin sunan da zai sa ba yana yana to kullum da nake kuso da ka suna yana da muhimmanci suna yana tasiri ba ga wanda aka sa ka tsaya sai ka samu suna gredi ka sanan ka sanya ma ɗanka kada daga baya kuma a zo ɗa yana cewa baban shi wallahi shi ya sanya mai wannan suna ya kamata ka bar matanka ita ce za ta dinga zaba duk shawara ne kullum ya ce ya kamata a bawa mata duk shawara ne wannan suna kike so sai ce suna kaza take so ya ce eh ni ba na ji a karatu an ce wannan sunan bai yi ba kawo wani shi shikenan sai ta kawo wani suna sai ku shawara sai ga sunan da kuka tsayar shi sa da nake cewa iyaye ban ce uba ba nake cewa haƙƙin iyaye ne nan ce haƙƙin iyaye ya shafi uwa ya shafi uba idan kai da ka kawo wani sunan ita fa ta je islamiyya fa ta je makaranta ta ji an ce magana wannan sunan fa bai inganta ba saboda haka alalibu wani suna shine duk abin da aka ce za a yi shawara za a ga ba za a tozarta ba to akwai hukunci idan aka kawo sunan da bai dace ba addini aka dora dan to a lahira za a tumi ne a'a ai haƙƙi ne aka faɗa duk sunan da ba daidai ba ka sanya maɗa dole ne a tuhuma tun da haƙƙi ne kullum da ke ku dole ne hisa aka ce hisa na faɗa shi ne haƙƙi na na wannan tun ana farko ne tun farko ne hisa na ce tun lokacin da mutum mata ta samu juna biyu bai yi nazarin sunayen da zai samu ana ba da misalin sunaye ko na ce akwai sunayen annabawa sunayen annabawa nawa ne suka zo cikin qur'ani ashirin ko ashirin da biyar a sunayen da suka cikin annaba da suka zo cikin qur'ani sai ka gama da su ba shi kenan ba wanda zai zai ce me sunan ɗanka adam nasa ba wanda zai zai ce a ah, adam waye adam kuma don mace ne ba kuna ce na da kyau ko waye sunan ɗanka nora shi kenan ya ka ce ce tsohon suna ne shi yi jiyo kai sunan annabi kasa me sunan ɗanka idris me sunan ɗanka zulkifil me sunan ɗanka isma'il me sunan ɗanka yahya me sunan ɗanka zakariya shikenan kun bai tona da kyau ko me sunan ɗanka abubakar me sunan ɗanka umar me sunan wannan fa usman wannan fa ali wannan fa kaza me sunan wannan abdullah me sunan wannan abdurrahman ya kai abdullah kai abdurrahman duk suna ne daban-daban me suna wannan abdurrahim me suna wannan abdulmalik me suna wannan abdul-jabbar me dubo suna wannan abdul-qahar sunaye ne mace ce akwai maryam kullu rako sunan ta zuwa qur'ani ya maryam kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'i akwai aisha as-siddiqatu bintu siddiq akwai suna maimuna maimuna ɗaya ne daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zainab akwai ummu kulfum akwai fatima ta zahra diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sai a ce waɗannan ba suna bane me sauran ta shamsiya kuma safiya suna ne safiya ne kursiya hafsa suna ne ɗaya ne daga cikin sunayen matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fauziya juwairiya suna ne daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam samira duk fa suka san mata sun faru ah, a ke ke a kuma suna ayi eh, sami ta qur'ani saboda yan uwa magana suna yana da muhimmanci sosai sai mu mai da hankali mu mai da hankali sosai da sosai nasu Allah salamatu lafiya amfanin fadakarwa kenan domin a ji a gyaru ba don tozartawa ko aibantawa a ana yi ne don a ji a gyaru Allah ta ya sauri subhanakallahumma bihamdika wa shawara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik